hukumomin kiwon lafiya a jihar adamawa sun ko tabbatar da annobar cutar kwalara ne a kananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da juna wato kananan hukumomin mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu wanda kawo yanzu aka bayyana cewa mutum goma sha biyu ne ma suka mutu yayin da mako ake jinyar mutum ɗari da talatin da hudu sakamakon kamuwa da cutar tun farko da yake wa manema labarai bular cutar dr balki baremdili da ke zama shugaban cibiyar aiki da cikawa na yaƙi da bullar cutuka a jihar wato wato emergency operation center eoc a takaice ya ce tuni fa aka tura manyan jami'an kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato who domin shawo kan lamarin in local local governments are moving north and moving south lallai an fi samun rahoton bula cutar kwalara ne daga babban asibitin garin mobi inda aka wasu majinyata da ke amai da gudawa kuma tuni mutum goma sha biyu suka mutu yayin da ake jinyar ɗari da talatin da hudu kuma kawo yanzu tuni aka ɗabi samfurin kwayar cutar da min bincike a babban asibitin koyarwa na maiduguri domin ɗauka mataki Bullar cutar dai na ko zuwa nema yayin da ma'aikatan jinya a Najeriya ke ci gaba da yajin aikin da suke yi kuma tuni hukumomin kiwon lafiya a jihar suka soma wani gangamin faɗakar ga al'umma na ke kulawa da tsabtar muhalli domin gudun yaɗuwar cutar kamar da yadda Dr. Dilima ke ƙarin haske. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya.